نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليم فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى نعم attabi'u lil mansubi abinda yake rakiya ga mansubi ga suna wanda yake mai fataha wa amma tabi'u lil mansubi amma mai rakiya ga sunan da yake da fataha fa huwa ahadu tawabi arba'a shine ɗayan abubuwan da suke rakiyar nan guda hudu sanannu Hmm. ok an karanta nan mai eh, ina ne za a yi ok kabaru kana na'am kabaru kana wa kuwa ha? khabar labari na kana wato da ita da yaruwarta da yan uwanta wa amma khabaru kana wa akhwatiha amma labarin kana da ita da yar uwanta da yan uwanta faqad taqaddama fil marfu'ati hakika ya gabata a cikin marfu'ai kamar yadda muka aka ambaci marfu ai haka aka ambaci mansubai ka musafiran kaman kalman musafiran in kun duba za ku ga nasuba yake bi ma'ana fataha yake da shi min kana almuallimu musafira in ka zo lirabi za ka ce kana filun naqis almuallimu fa'ilun marfu eh, ko mu kana sannan musafiran kabaru kana ina fata an gani saboda haka ismu kana marfu'i ne kabaru kana mansubi ne wa mutahidan da kalmar mutahidan min tsara aliyun tahidan aliyu ya zamo mai kokari tsara fi'ili ne من أخوات كان علي اسم سارة مرفوع مجتهدا خبر سارة منصوب to dama abin da ake so mu gane wajen mansubi din nan bi ma'ana inda fataha yake zuwa da hausa kamar musafiran da mujtahida wa qad taqaddama i'rabu amsalatin min haqiqa li'irabin waɗansu misalai ya gabata can baya aidan fala nu'idu ba za mu sake maimaitawa ba saboda an maimaita kama abin da aka yi a cikin li'irabi ne a can baya sai ga tamrin ala khabari kana na'am alwaladu musafir amma alwaladu ne ko kuma alwalid eh, na wa alwaladu ya fasa alwalidu musafirun kana alwalidu musafiran anan kuma ya rubuta daidai kana filun naqis ko alwalidu ismu kana marfu musafiran khabaru kana marfu azunna mansub shine abinda mahallu shashin namu kenan albardu shadidun asbaha albardu shadida albardu asbaha albardu ismu asbaha Shadidan شديدا Asbaha أصبح shine شنو محل شاهدنا السماء مغيمة daga gayin ga jimare da yawa ko girgije da yawa rabi maliko amsati sama'u mugayyimatan amsati as-sama'u ismu amsa kun san saboda mace ce ya zama amsat mugayyimatan khabaru amsa ko amsat mansubun saboda mai saboda amsa tana daga cikin wato akwatu kana an gane sai khabaru ma alhijaziyya khabaru ma alhijaziyya wa amma khabaru ma alhijaziyya taqaddama fil marfu'ati aidan wato ya gabata a cikin baya ka dan kaman a ce wawa min daga fadinka ma sa'idun balidan sa'idu ba wawa ba ne tun ga kaman alhijaziya dinnan tana korewa amma sa'idun ismu ma balidan khabaru ma alhijaziya wa bakilan marowaci mimma muhammadun bakhilan muhammad ba marwaci ne ko kaga muhammadu ismu ma bakhilan khabaru ma alhijaziya mansub waka taqaddama irabu misalin min fala nu'idu a can baya akwai misali wanda aka kawo ba sai mun sake maimaitawa ba sai dai al'amsila ga ƙarin misalai Eh. haza baqiyun wannan mai kokari ne ma haza zakiya kun gani saboda haka malin nan tadkhulu ala al-mubtada wal khabar aha wa tarfa al-awwal wa yusamma ismuha eh, wa tansib ath-thani wa yusamma ismu ma zakiyan khabaru ma mansubun usmanu qari usmanu makaranci ne ko mahaddaci ne na qur'ani ma usmanu qari'a ba makaranci bane ko ba mahaddacin qur'ani bane usmanu ismu ma qari'an khabaru ma mahamudun nasih ma mahamudun ha? kamar yadda muka yi waɗancan haka muka yi waɗancan kun san daɗin wannan littafi shi yana tara abubuwa ta kaice waje ɗaya shi ne za ka samu almarfu'a duk a waje guda ba marfu'in da yake dagawa bai kawo shi ba abinda ke cikin manya-manyan littafai da saɓanin da aka yi ta yi da menene shi ne tattara ba su ma ga sunan duk ya tara maka waje guda kawai ya barka da aikin hadda kamar yadda za mu je almajururat su ma haka to wannan yana daga cikin babban advantage na wannan littafi saboda tara abu waje guda ba tare kuma ba tare da an yi wani dogon sharhi ko kuma yawace-yawace iri daban-daban ba to shi kuma annahul wazi shi kuma yana yawace yawace iri daban-daban ne domin saboda ya murza ka ka murje shi yasa yace tamrin ai tamrin kaman wato dama murjewa ne mutum ya saba kwarai da gaske in kai wannan kai wannan kai wannan mutukan ka saba to duk inda ka je aka ce za a murza ka ba zai dame ka ba ba zai dame ka ba to kaga kowanne yana da advantage ɗinsa eh sai dai in kana son waya-waya kuma ka haddace ko da baka sai ka dauki wannan in kana son saibi da bata lokaci amma kuma akwai kwarewa to sai ka dauki wancan so ga ismo inna wa akwatiha ismo inna wa akwatiha wa amma ismu inna wa akwatiha amma suna na inna da yan uwanta fakat taqaddama fil mansubati hakika ya gabata a cikin mansubat mu dan koma da baya kadan wajen kabaru ma alhijaziyya wa amma nina wa sa wa amane sa. haka ne to akwai gyara wa amma kabaru ma alhijaziyya taqaddama fil marfu'ati aidan ni haka na wa sa kuma na ku haka yasa to to amma kun san amma wannan idan ta zo ku ta kulura za ku ga wajen jawabinta mafi yawa yakan zo da fakat eh shine standard ku duba farko da muka fara wa amma kabaru kana wa akwatiha faqad taqaddama amma da yazo nan wa amma kabaru ma alhijaziya sai yace taqaddama za ku ji yayi wani iri wa amma masmo inna wa akhwatiha ta kaddama na ku akwai fakat to mu na bu babu eh standard shine kamata ya akwai to amma da me yasa kaji mun ban karanta baka fada ba sai da na dawo da baya eh ko kana tunanin ragon suna ne ya lalle kana tunanin ragon suna duk nan fankoki guda biyu ma ka cire hula dole aka maka haihuwa yanzu kan aya sai addu'a sai da kiyamun laili eh Allah ya taimake mu wa amma ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama fil mansubati kun san inna da yan uwanta sun gabata fil mansubati a cikin al mansubati Eh, fakat takaddama fil mansubati ne a ah. ku duba mana masu fil mansubati ya eh, to ayi ayi fil marfu'ati ne ya kamata fil marfu'ati ayi al ti muke magana na na na kame aka sa eh filman su ba ne? ok a muna maganan cewa wa amma ismu inna wa kuwati hafakat taqaddama fil marfu'ati ya kamata domin muna cikin almansubat ne amma sai ya kawo ga kuskuren alkalami ne ina ganin da yake ba mu ba da nambobi ba a cikin almansubat din nan ne da wanda yake da bugu irin nawa sai ya koma shafi na nawa ne kusan mun yabo da yawa shafi na ɗari da uku Ga shi ismu inna wa kuwati ha shi ne na goma sha uku to saboda abin ya yi tsawo ne tafiyan da muka yi mansubatu hamsata ashara hiya shafi na ɗari da uku ta yanzu muna na goma sha uku ne bayansa za mu yi ismula an nafiya jinsi sai na goma sha biyar a tabi ulil mansubi wanda su kuma sun kasu gida hudu ya sama muka ce sha biyar to ka kara da guda uku ya zama sha takwas don idan ka warware a tabi ulilman uti eh, eh, ko kuma a tabi ulilman subi kai zai kasance eh, a tabi ulilman subi ne kwarai da gaske guda hudu ne an dan gane bayanin da nake yi ko ba gane ba kai a zarawi shafi na ɗari da uku me ya gwada maka shafi na ɗari da uku a naka su kamsata aikara ba haka ba ne ina ne ba su kamsata aikara ina ba su kamsata aikara ka koma bayan 103 shafi 103 ni dai ana wa 103 ne ya gwada eh na ku nawa ne baya baya za ka koma ka koma baya ka koma baya koma dai koma dai za ka gansu a jere da yawa zawo ga sunan ai su ne waɗannan su ne guda goma sha biyar ne eh yawa za a shafi ɗari da uku ne yana jin gilas ne na fi naka medically <laughs> eh sai ya rama ya karkice ne naka shafi na nawa ne kai ka koma farkon littafi wannan baka ya wure baran da ka ya wure kuma yaya in aka maka haihuwa na kida <laughs> o oh, yana da mata yaya nawa ah. ya samu wajen ko eh a to naka shafi na nawa ne eh ok kawo ina da fata an gane wato abinda nake so mu fahimta shine saboda abin yana da yawa ne eh ya samu na cikin al ne kuma ba yadda za a ce faqat taqaddama fil mansubat sai dai ya ce faqat taqaddama fil marfu'ati saboda in koma baya zaka samu al-marfu'atu su ma yadda aka jera su kamar yadda aka jero almansu ba, ina ba ta an gane maganan da muke yi kenan mhm. yes to ai ismu inna ismu inna ai mansubi ne khabar dinsa abin nan to ai ne yake ce maka misalan ai a can lokacin da a cikin marfu a cikin marfu ai da ya gabatar sai ya share mansubai din ai kana da yan uwanta lokacin da zai buga mana misalai a marfu'ai da ya kawo wato ismu kana shine marfu'i sai ya share kabaru kana bai kawo ba ai dalilin da yasa ya takaita mana waɗannan abubuwa saboda yana son ya gwada mana cewa a can ya kawo ismi da kabari kuma duk yayi lirabi a kansu duk da kasancewa yana magana akan mai rufu'a ne a cikinsu amma dukansu biyu ya kawo su kuma haka ne shi yasa ya takaita mana nan inna wa akwatiha wa amma inna wa akhwatiha faqad taqaddama fil marfu'ati kal muallim min innal muallima nafihun ai kaga ba yadda za a yi a tanda zai buga misali yana son ya kawo mana mai rufu'a yace inna to yaya zai ce eh sai ce inna rafi'un ko inna inna ai ba zai yi ba ai ai sai ya kawo wanda ba shi yake son ya kawo ba da farko tun da ka'ida dole sai an kawo shi inna kaga harafin taukidi almuallima ismu inna Shi shine mahallu shahid namu to amma ga anan ma ya gashi ya kawo nasihun kabaru inna marfu me yasa ya kawo nasihun saboda in bai kawo mana ba za mu gane misalin ba وما ويكيني محلك شاهد نامو با ورئيس من سمعت أن الرئيس قادم سمعتني كين دي دي با سمعت با سمعت سمعت أن الرئيس قادم سمعت to mahallin shashi namu anna yana kawo eh, eh, abin nan din harafin nasuba ne ko taukidi ar-ra'isa ismu anna mansubun shine abin da mu muke magana qadimun kuma kabaru anna marfu'un wa ka taqaddama i'rabu amsalatin minhu aidan fala nu'idu ka gani a can baya cikin marfu ai ya kawo mana yace ba zai sake maimaitawa ba amma dai ga tamrinu alas mai inna alhawa'u baridun innal hawa a baridun aliyun fasihun fasihun ne ba fisihun ba wannan akwai kurakurai da yawa ciki fasihun ba fisihun ba sam ito anna aliyan fasihun sam ito menene daidai samitu samitu anna aliyan fasihun sai dai in kun tuna a cikin annawul wadi mun yi inda inna yake zuwa da inda anna yake zuwa yawwa amma wajen aiki za su kasance duk tsaye ne sa'idun ghaib sa'id baya nan laita sa'idan hadir dama a ce sa'idu yana nan amma in ka ji laita wato kaman ba zai yi ba it's impossible eh amma mu yanzu za mu to a cikin maganan mu mukan yi haka eh, possible ma ka ce masa laita impossible ma ka ce masa laita kuma ya zama possible ma amma duk wanda ya tafi kiyama ya ce ya laita ne to lokaci ya gure shi sa ba a son laita rai da gaske ba a son laita laita ba daɗi amma a larabcin yau da gobe da a cewa ne ma yana bul kuma sai ya bullo ka gani amma da farko ya tabbatar mana sayidun ga'ib sayid baya nan ka ce laita da ma a ce eh. na'am kamar yanzu ne yaya ce abin nan kana malamin makaranta abinda ke aljihunka dubu ɗari ne kake ka je kai ta lissafi kaga dubu ɗari na wallahi ba abinda zai maka kana son kai kaza kana ashe lissafin ka sai kai miliyan ɗaya daga ce wayo da ma a ce yana da miliyan biyu mana ai kaga inda ba wai dangote ne zai fitar da zakka ko ku hadu da shi ku yi hannu da shi ya ce da ce a ah, wannan ku ba shi miliyan biyu ba kai da rage da dubu dariya amma kana hankoron miliyan biyu kana laita to shi ne irin wannan laita abinda kawai kamar ba zai saku ba to amma ga zahirin magana shine da yanzu yadda kake abin da da talauci ya dake ka ka ce wayo Allah da ma ni kanin dangote ne mana to yanzu nan gaba ko yadda zai yi ka zama kanin dangote eh sai dai yanzu ya auriyar ka ba zaura eh amma ainihin na jini kan na ka zama wata ka ba zaura to kaga sai zai ka zo ka ce ya yi gani dan kanin dangote ne ka zan ko yanzu ka zo ka ce kai kanin dangote ne ma wallahi wani ne eh akwai wani wani mahaukaci ne a wani abin da zai ce musu zuriyar nan dangote ne zai zai da haita kallon su ana dariya eh, bayan hauka kuma ga zuriyar nan dangote ne saboda a yi a su ko mahaukaci ne wato zai wahala a ce eh a bari yaka to ka gani kawai talauci ya da ke ka da kai ma zuriyar dangote kai kanin dangote ne bayan Allah ya riga ya je hoka nan kawai ka kama lahaula ka su haka na'am shi ne laita to amma dai maganin da muke yi laita yana neman ismi yana neman kabari isminsa mansubi ne shi ne mahallu shahid na cikin almansuba kabarinsa kuma wato marfu'i ne shi ne wanda muka yi a cikin almarfuwa sai ismu la annafiya lil jins wa amma masu la fiya lil fi sunan la annafiyatu wanda take korewa annafiyatu ne ko annafiyati wa amma ismu la eh ismu ismun nafiya ko kabar ne ismula annafiyatu hmm. lil jinsi wanda take kore jinsi fakat taqaddama fil marfuati to ka gani shine daidai ya gabata a cikin almarfu ai ka tilmiza millatil tilmiza hadir la annafiya lil jins tilmiza ismu la annafiya lil jins mansubun hadirun khabaru la marfuun wa tilmizati da kuma tilmizati eh amma kun ga wajen buga mana misali yana saba ma wasalin domin yadda ya zo kenan ya kamata nan ma wa tilmizata maimakon wa tilmizati gaskiya tunda a can ya ce ka tilmiza kaga mun san ya dauko ne amma su kuma rubutun zamani yanzu ka ce ka tilmiza ka saba ma ka'idar to ka jin sai ka yi shi kadan jaki tilmiza sai ka sa a bracket to kowa ya san ɗaukowa aka yi daga wani waje amma ba ka ban ka haɗa ki haka kamar yadda aka haɗa nan sai dai ka ce ka tilmizi amma dai tun da mun gane abin da ake nufi shi kenan kaman tilmiza eh, kaman tilmizata tilmizata ina la tilmizata hadiratu kaga la annafiya lil jinsi tilmizata ismu la annafiya lil jinsi mansubun hadiratun kuma kabarun na la marfu'un bilak tamrin ala ismi la an nafiya lil jinsi as-sakhiy mahbubun mai kyauta abin kauna ne abin so ne kowa da kowa na son mai kyauta amma kuma mutane ba sa son su dinga kyauta la sakhiya mubgidun babu mai kyautan da ake sa ko ake sa shine mubgid wanda ake jin haushinsa babu to kaga la kaga saqiya ismun la mansubun shine muke magana mafgidin kuma kabaruhu ko kabaru la marfu'un azillu za'il azillu eh okay mene okay eh mubgidun to eh haka ne mubgadun ne ya kamata gaskiya saboda mai mubgidun shine wanda yake sanya hushin ya sanya hushin mubgadun kuma wanda ake jin hushi ake jin haushinsa mubgadun shine daidai a yi dama haka ake so malamin makaranta ya ringa tsin kayan abu ko da kuwa akwai jego a gabansa a gidansa ya ringa gane abubuwa azillu za'il azillu za'il mubtada da kabar ko sai dai kuma ana ya cire mana alif da lam ce la zilla za da'im eh, kunga ya juya fasara ya gyara fasara ce la zilla da'im zin ce la zilla za'il kunga ga opposite ne na wancan mahallin shahid namu shine zilla ismi ne na la an gani ismi ne na la da'in kuma wato mansubun da'in kuma khabari ne na la marfu'un alhayatu faniya rayuwa tana karewa la hayata baqiya babu rayuwar da take wanzuwa ina fata an gane to atabiu lil mansub wa amma tabiu lil mansubi fa huwa ahadu tawabi al arba'a kama taqaddama fil marfu'ati a can baya mun yi amsila an أكرمت التلميذ المجتهد المجتهد هنا محل شاهد التلميذ مفعول به المجتهد نعت منصوب الأتف رأيت عليا ومحمودا و هنا حرف أطف محمودا يد عليا يزمو أكا محمود يزمو عطوف على عليا التوكيد شاهدت الرئيس نفسا نفسا shine ainihin tawkidi mansubun wa huwa mudafun ko mudafun ilai to tawkidin nan na ar-ra'isa shine maqulun bihi mansubun nafsa shine tawkidi mansubi al-badalu qallattu al-imama malikan malikan shine al-badal eh kun ga wannan riga an canza badal istimal al-imama ya zamo wato maqulun bihi maf'ulun bihi mansubun malikan eh shine badal ina fata an gane na'am irabu badal amsila amma nan bari ya mana lirabin waɗansu misalai yace akaramtu akaram fi'lu madin mabniun ala sukuni saboda ta wannan da tadin التاء ضمير متصل مبني fi الدم في محل رفع tilmiza التلميذ bihi به منصوب بالفتحه المتحدة نعت للتلميذ تابع له في العراق وانا مكي بيان رأيت رأي في الماض مبني على سكون لاتصاله بدمير المتكلم التاء ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فائل عليا مفؤول به منصوب بالفتى الواو حرف عطف محمود معطوف على عالي تابع له في العراق شاهد shahad ya kamata shahad ba shahada bane shahad fi'l madin mabniun ala sukuni litisalihi bi damiri raf'in bi damiri raf'in mutaharikin التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الرئيس مفعول به منصوب بالفتح نفس توكيد للرئيس للرئيس ne ba lira'isa ba to kana yace lira'isa kamar yadda kawa cikin misali da raisi kuma an bi ka'ida ta lahu fil i'rab sai wa huwa mudafun alha'u damirun muttasilun mabniun ala dammi fi mahalli wa raf'i bil idafa jarri ne shine kuskure ne an gane kuskuren fi mahalli jar za a sa قلدت قلد فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الإمام مفعول به منصوب بالفتحة مالكا بدل من الإمام تابع له في الإعراب مجرورات الأسماء فالمجرورات ثلاثة أقسام مجرورين يقول أوكني majururun bil harfi akwai wanda aka yi masa jarra da harafi majururun bil idafa da wanda aka yi masa jarra da idafa kamar misalin da makaranta wasu daga cikin misalan da makaranta majururun bil taba'iyya akwai wanda aka masa jarra saboda rakiya saboda rakiya Alamfila, misali na farko karatu min ad-dari ila al-madrasati sallamtu ala al-muallim misalai guda biyu karatu min ad-dari harfu jar min ila almadarasa sallamtu ala saboda haka hurufu farai da gaske sai na biyu haza kursiyul muallimi bil idafa kursiyu khabaru mubtada marfu'un bid dammati zahira wa huwa mudafun al muallimi mudafun ilayhi majrurun bil kasra sai na uku ahasantu ila tilmizi al mujtahidi ahsantu ila at-tilmiz al-mujtahid at-tawabi karfa kuma da at-tawabi din nan guda hudu saboda haka ahsantu filin wafa'il ila harfu jar at-tilmiz majrurun bi ila al-mujtahid na'at majrurun at-tabi liman uti an gane to sai misali na kasansa na hudu marartu bi aliyin wa mahmudin at-tabaiyya marartu filin wafa'il بألي آه، ب حرف جر ألي مجرور بب وواو الأطف محمود مجرور وتو مجرور بالتبعيه آه، وتو معطوف على ماذا على آلي نبي سلمت على الرئيس نفسه سلمت في المفائل على حرف جر الرئيس مجرور بألا نفسي بدل من الرئيس وهو مجرور تابع لماذا آه، للمبدل آه، للمبدل وهو مضاف فيه مضاف إليه فتفقهت على مذهب الإمام مالك تفقهت في المطائل على حرف جر مذهبي مجرور بألا الإمام Eh, wa huwa mudafin al'imami mudafin ilai sannan malikin badal min mudafin ilaihi majarurin bitabayya falmajaruratu bitabayyati huwa ahadu tawabi al'arba'a amma kun ga sai yanzu ke mana bayani da tuntunin ya kamata ce ya yi kuma su ne waɗannan falmajaruratu bitabayyati huwa ahadu tawabi al'arba'ati كما تقدم في المرفوعات والمنصوبات وكما ترى هنا من المثال الثالث إلى السادس إلى غير an gane wannan sune. to saboda haka almajururat bangare guda uku ne ko dai da harafi ko dai da idafa shi ya fi sauki tun da guda ɗaya ne ko da taba'iyya su kuma har gida hudu ne saboda me saboda akwai na'at akwai taukidi akwai badal akwai me afan walhamdulillahi rabbil alamin darasinmu na gaba الرسالة النهوية al الابتدائية al الثالث za zamu shiga darasi wato a cikin juzuyi na uku insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk